أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع عجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka ‘yan uwa ne mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa da ku a yau ranar juma'a wanda ya dace da ranar biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1439 sannan wancan gida da ya zama 18 kenan yau ga biyar shekara 2018 daidai darasinmu na tattaunawa kan alkur'ani mai girma a wannan majalisi namu mai albarka majalisin karantar da tafsirin alkur'ani mai girma na mata a wannan gida na firaministan najeriya halarta abubakar tafawa balewa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce makomansa a darasinmu na jiya darasi na biyu kenan a wannan aya aya 163 cikin cikin suratul nisa'i yau za mu yi darasi na uku akan wannan aya insha Allah karim Fatanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya famu ikon fahimtar daidai din Allah baraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alfarma mu yi wayannan ayyuka don neman yardarsa Allah ya mana albarka ya wa kasar mu da dukiyoyin mu albarka Allah ya wa zuriyoyin mu albarka ya Allah muna ƙara roƙonka kai wa shugabannin mu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah kar ka bar su da dabarun su ko iyawansu ya Allah ka sa hannunsu a damar su yau wannan al'umma abin da ya dace muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shugaban kasar mu jagoranci ya ƙara masa lafiya ya ba shi ikon sauke nauyin da ke kan kafaɗinsa ya Allah muna roƙonka ka gwada masa kurakuransa ka ba shi ikon gyara su ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ƙara masa lafiya ka ƙara masa azama duk abin da yake shine daidai wannan al'umma ya Allah ka ba shi ikon aiwatarwa abin da yake ba daidai ba ne ya Allah kar ka ba shi ikon aiwatarwa ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah muna roƙonka cikin shugabanninmu waɗanda ci gaba da shugabancin su zartewansu alkhairi ne gare mu da kuma su ya Allah to ka ba su ikon zarcewa ka ba su ikon wucewa wa'anda wucewansu babu alkhairi ga al'umma to ya Allah ka mana canji da abin da ya fi alkhairi ka za'ar mana abin da ya fi alkhairi ya Allah ya Allah muna roƙon ka iyaye mu da malaman mu da suka su Allah ka gafarta musu ya Allah ka sa su huta Allah ka sa aljanna ce makomin su suke raye cikin iyaye da malamai din ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau ya Allah ka saki karshe mai kyau ya Allah idan mutuwar mu ta zo mu'amalar za ta faru tsakaninmu da mala'ikan mutuwa ya Allah ka faranta mana rai da wannan mu'amalar in mun tashi haduwa da kai ya Allah ka sa haduwar ta mana kyau ya Allah Allah ka sa haduwar ta mana kyau ya Allah ya Allah ka taimake mu ka taimake wasu akan mu duk masu taimakon addini ka taimake su duk masu taimaka mana ya Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimake mu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصرنا وانصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على من ظلمنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kafin mu shiga akwai abubuwa guda biyu na farko akwai littafi da ɗan uwa abokin gwagwarmaya abokin aiki babban limamin masjidus sunna da ke nan yakubu wankan wato imam ibrahim ahmad burema littafin da ya rubuta mai suna matar annabi sallallahu alaihi wa sallam iyalansa ne matarsa iyalansa ne wannan matani ne ga aqidar da wasu shi'awa suke tafiya a kai na cewa matar annabi ba lalle bane zama iyalansa a iyalansa ne to malam ya rubuta littafi akan wannan musamman yana da kyau kuma ku ku samu mallakan littafin saboda ka ina jin akwai wasu daga cikin mata da suke ɗauke littafin anan anan ta zo da shi na makaranta ko mm. saboda ka sai a same ta lalle yana da kyau a samu littafin a karanta shi za ku sake samun aƙidar da ke ba ki bayani akan cewa lalle matan annabi iyalan gidansa ne Allah ya saka shi malam da alkhairi su matan manzon Allah din Allah ya kara musu daraja ya kara musu ayyukan daukaka sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ƙara salati a gare shi har zuwa yau har zuwa gobe har zuwa wanda za mu bar duniya sannan na biyu akwai wasu abubuwa da suke faruwa a tsakaninku wanda ya kamata ku ku yakan ku faɗa a kansu ba ba da bukatar mu yi ta magana akan abubuwan da ƙananan yara ne kamata a musu magana a kai ana gane ku kun ga nan waya ce nake da ita nan wurin kuma wannan tsammanin duk girman waya ko take da ba za ta ci ba ta kai wata suke hannuna ba a baban taɓa tsammanin tun da muka fara karatu da ku muna karatu kin ji an bugo min waya ba ba taɓa haka ba saboda ina muhimmantar da abin da nake yi to za mu sa ƙa'ida ne tsakaninmu da ku na farko duk wacce ta bari wayarta aka kira wayarta wayar ta yi ƙara to in a matakin farko ne za ta ba da harajin naira ɗari ɗaya saboda ka ina malama bilkisu ba kina nan ba da eh, kuma mutum nasu zaki murkushe kowace ki karɓa wannan kudin mu a hannunta ina malama ta ce jira nan na su za ki tsaye wanda ka sai an kwato mana kudin mu to ku samu wasu daga ciki ko mutane biyu ko uku duk wata waya ta yi ƙara to kawai ta a kamin ya ɗari a hannunta na biyu in ta ansa wayar a cikin jama'a in ta ansa wayar a cikin jama'a ɗari biyu kenan za a karɓa a hannunta muna gani da kyau yawwa to idan ta sake in ta sake gobe ko jibi ta sake irin wannan to ba maganar karɓan ɗari ba ne ko ɗari biyu a hannunta ku kwato wayan ku kawo mun a karɓar wayan kawai a kawo mun ku rabu da ita sannan matsala ta uku wasu daga cikin kunan ana darasi suna zaune a ciki suna karatun alkur'ani ta yadda ya zama da suka ɗauke hankalin waɗanda suke kusa da su duk wanda suke za ta yi karatun qur'ani ba za mu hana ta ba amma ta tsallaka ta koma gefe ga bayan motocin ta zama da yi karatun qur'anin ta amma ba zai yi kira cikin jama'a ana darasi kuma kace kina sauraron darasi kuma kina sauraron qur'ani kuma kina karatun qur'ani duk guda biyu a lokaci guda daya ba a haka ba a haka annabi ya hana haka saboda zai zama ana gaure qur'ani Allah ya taimake mu muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a ji maganar da ake faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa in kunni ya ji ya zama jiki ya samu tsira Allah ya taimake mu alga ta mana Allah ce inna auhaina ilaika bismillahir rahmanir rahim إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا جزاكم الله خيرا وبنجي تعالى إنا أوحينا إليك mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wahayi wa annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi kama yadda muka yi wahayi wa annabawan da suka zo bayan annabi nuhu alaihi bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa auhayna ila ibrahima mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il mun yi wahayi zuwa ga annabi isma'ila jiya muna tattauna kan annabi Isma'ila lokaci lokaci ya tafi mun kai magana akan lokacin da annabi Ibrahim ya yi addu'a Allah ya bashi ɗa nagartacce kuma Allah ta'ala ya zaɓi ya karɓi addu'arsa aka aifa masa ɗa annabi Isma'ila ta hannun matarsa na Hajara alaiha salatu wassalam mun kai magana akan irin tarbiyyar da annabi Isma'il ya samu ta inda ya amince a yanka shi dan a samu yaddar Allah tabaraka wa ta'ala ina jin haka ne ko na'am annabi Ismail din nan ya samu tarbiyya na girmama iyayensa da girmama ganganin iyayensa da girmama kalmomin iyayensa da jin maganan iyayensa abu da zai ƙara tabbatar miki da wannan bayan ya yi aure bayan ya girma har ya yi aure ya girma har ya yi aure wata ranar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai ya kawo mai ziyara gida bai same shi ba ya samu matarsa suka gaisa ba ta san waye ba bayan sun gaisa yake ta ya rayuwa dai ta ce kai ai ana cikin matsala ta dinga ba shi labaran da ba a sa ta ba ana cikin matsala yunwa rigima waye waye ta dinga ba da jawabi bayan ta kammale bayanai sai ya ce masa to idan mijinki ya dawo ki ce masa wannan dokin kofar ɗakin na a canza shi eh, wannan ainihin firem ɗin kofar ɗakin a canza bai dace da kofar ɗakin ba a cire shi a yi gaba da shi ya tafi abinsa bayan mijinta ya dawo annabi Ismail alaihi wasallam dan farauta ne da ya dawo yake tambayanta akwai wanda ya zo ce eh lallai akwai wanda ya zo ta yi bayanin siffarsa sai ya ce mata ai baba na ne ba kina jin wani ana ce masa annabi Ibrahim ba ta ce eh to shine wannan wanda ke gaishe akwai bayanin da yayi ta ce kwarai kuwa ya yi tambaya a kan matsalar gida na ce lallai akwai rigima a gidan nan e akwai hatsaniya akwai rashin wasu to me ya ce ta ce ya ce dokin kofan ɗakin nan wannan kofan ɗakin a canza shi tana nuna kofan ɗakin a cire wannan kofan ɗakin bayan ta gama jawabi ce to abinda baba yake nufi Shi ne ke a canza ki ki gaba eh ki tashi ki gaba baki dace dan aure ki ba ya kawai da zuwan mutum yau baki taba ganin sa ba ya miki tambaya kawai ki dauki sirrin gida ki gaya masa eh dole a canza ki kuma ko babu komai wasiyar baba dole a zartar da ita dole a canza ki wannan kuma ce gaskiyar magana idan iyaye suka yi umarni wa ɗa ya rabu da matarsa su ne ba sa santa to sai aka duba kuma ba sa santa nan ba wai saboda addinin ta bane a'a wani abu ne kawai daban in dan suna sa hijabi ne dan suna karatun addini ne ba sa santa to wannan ba a rabuwa da ita saboda in dan wannan ne kowace ka auro ma za su ce gaba amma in wata harka ce ta duniya kawai su ne kawai jininsu bai haɗu da ita ba sai aka nemi a rabu to wannan ana rabuwa da ita ana rabuwa da ita dan da kai da matar gaba ɗaya idan babar ku ta tsine muku albarka babu wani abin da za ku yi na alkhairi a bayan ƙasa saboda in kina da hankali kika kuka yi aure da mijinki to ki kokari ki mallaki iyayensa ta hanyar halal ki bi hanyoyi daban-daban daban-daban daban ki yi kokari ki zama yar fadan babansa yar fadan babansa da wannan ne ake samun zama lafiya tsakaninki da iyayensa amma kar ki yadda ki zama tsakaninki da su kullum faɗa ne kina zumbura baki kina tara ainihin kina kina kina kumbura kumatu kamar an tara kuli kuli a kumatin wannan ba za ka zama lafiya da su ba in sun ce a kore ki wannan ba mamaki amma ki bi hanyoyi mace ta gari ta kai kokari ta ga cewa tsakanin ta iyayen mijinta zama lafiya ne ba rigima bane ba rigima bane tana gaya musu abin da ya kamata ta gaya musu tana kawo da kai daga gaya musu abin da bai dace ta gaya musu ba kuma ta san me ya kamata ta gaya musu yan gari ya waye bayan kin yi waya kin gaida babanki da babarki to sai ki waya kuma ki gaida ki gaida iyayensa in an tashi za a je kwanciya dare yayi kin gaida ki ban kwana wa iyayenki sai kuma ki ban kwana da iyayensa in kin samu wasu 'yan kubbuna a hannunki eh, kin sayo kayan ciki sai ki raba gida biyu kin tura babanki ki tura babarsa ya haɗa mata da biredi yawa a tara mata hanta da yawa saboda yanzu hakoranta ba za su yi tauna kashi ba tanke kwashi din nan ba da ita ake abin nan ba yanzu to sai a tara mata hanta sosai tana ci tana cewa wannan yar Allah ya mata albarka eh wannan yar Allah ya mata albarka a hada mata da lemun tsami wata kira a hada mata da lifton a hada mata da madara to wannan sai ki jima kina jan zaranki in Allah ya yarda babu wacce za ta zo ta sha gaban ki sai in ta yi irin aikin ki ko kuma ta yi tukin tsaye ka sha gaban ki saboda haka ya bi umarnin babansa da baban ya ce a sake ta ko sai sake ta karki yadda wani saurayi ya zo gurinki a matsayin ki na budurwa ko wata bazawara wani bazawari ya zo gurinki kuna magana ya ce miki ai ni wallahi tallahi ni babu wanda ya sai taka min birki babu e to zai ki sallame shi domin yanzu in kuka yi aure da ke da shi kuka samu matsala gunwa za ku gunwa za ki je ya ce baban ta ba za ta taka masa birki ba uwar goyen sa ma bata bai dauke ta komi ba to sai ki je gurin wa ai duk wanda ya cika mutum to yana da wanda zai kira shi ya masa magana sai eh, zai kira shi ya gaya masa yana da wannan a rayuwarsa in ma malaminsa in ma kuma ainihin koda cikin abokanai bare kuma a ce iyaye sun sa baki in dai baki da wannan in duk sanda kike wani saurayi kika ji ya fita miki wannan to in kika yadda kuka yi aure in watan wulakanta ki kama to za ki sha wahalar da kuke tsammani ba to kun ga saboda haka annabi Ismaila da babansa ya ce a saki matar sai ya gwada masa babansa ya isa da shi amma kuna ganin wasu iyaye sukan yi kuka sukan samu damuwa sosai saboda yadda ta waye gari ɗan da ta haifa yanzu ba ta da ikonta masa magana wani lokaci in ta masa magana ma ya nemi mata tsawa wani lokaci in ta yi masa magana ya kau da kai wani lokacin ta ce kaza da kaza da sauransu kuma ke ki zama mai bawa mijinki shawara a kan iyayensa ya damu da kula da su ainin in ya samu su san ya samu in ya samu su san ya samu da wahalar da suka yi da shi ke bi ɗaya bisa goma wannan wahalar ba haka ne ko ba haka ba me kika yi wajen wahala da shi kin goye shi a baya ya miki timbudi ya miki zawayi ya miki kashi babu ko ɗaya da ya miki amma ita babarsa da ya kasa yin kashi sai hankalinta ya tashi da ya fetsa mata zawayi a jikin kwalliyanta sai ta ce alhamdulillahi da ya kasa yin fitsari sai hankalinsa ya tashi hankalinta ya tashi da ya mata fitsari a kan shimfiɗa ta ce alhamdulillah me za a ce wa iyaye in banda ainihin fatan alkhairi da kuma musu biyayya har Allah ya sa a rabu lafiya kalau ita ce matar da in ta ce Allah ya masa albarka Allah zai masa albarka ba haka ba ke ba maki Allah ya karba addu'ar ki in kin zama nagartacciya amma wai ba dan wai ke na matarsa ba saboda haka ki matsaye ka kula da iyayensa in ya samu san ya samu kare ya rika musu ƙauro kare ya rika musu mako dan dokar da Allah ya bayar akan iyaye baya tukunna kafin akan ku ko ba ka ba eh kafin akan ku dan da ya fara fara bayani akan suwa za a kashe wa dukiya Allah ya ce a cikin sotul bakara يسألونك يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل آه، وما تفعلوا من خير فإن inna Allah bihi alim Allah ta'ala ya ce yas'alunaka suna tambayanka ma za yunfiqun ciyar nan ma la ciyar sai Allah ya ce qul ka ce duk abin da za ku ciyar min na dukiya to farko fajil walidai ne a ciyar da a fara bawa iyaye tukunna Eh, kafin kafin matarka ta rika cin kajin nan da ake yin su na kan kwalta to babanka ya fara karyawa tukuna da su kafin matarka ta fara cin tukunya na kaji ka saya wa babanka ya fara ci tukunna domin sai da ya kashe dukiyarsa sannan ka zama abin da ka zama sannan ba matarka ta same ka saboda haka ki matsa masa ya fara da wannan tukunna da wannan ne ake samun mallakan iyayen miji mallakan iyayen miji mallakan iyayen miji saboda haka bayan bayan wani lokaci annabi Ismail alaihi salam sai sake yin aure aure na nawa na biyu da ko wacce kan an yi gaba da ita da yake bakinta ba farsa kun ga abin da ya faru saboda ku rika wa 'ya'yanku farsan baki eh a rika yi wa bakin su sasari da birki kun ga ga wacce bata samu wannan ba ga abin da ya haifar mata ta zama bazawara ranar tsaka to ke ma in biki yar yarki farza ba kika barta kawai tana sakin baki yadda kika ta ga dama biki bugi bakin ba wata rana kai ka tobara baki dauko a tarugu kika murza akan bakin mata yi ka tobara wata rana to ina tabbatar miki za ta dawo gida wata rana dan za ta faɗi abin da za ta zama bazawara lokaci guda saboda haka annabi Ismail alayhi salatu wasalam sai sake aure bayan wani lokaci sai ga babansa ya dawo ya zo suka gaisa da matar a ranar ma annabi Ismail baya gida sai baban ya tambaye ta ke yaya batun gidan zaman ku da ina ce lafiyar ce alhamdulillah wallahi na cikin khairi ba abin da muke ci sai nama da madara ai alhamdulillah komai na tafiya daidai ne kamata haka ne ki to yayi kyau in ya dawo ki ce masa kofar ɗakin nan a gyara shi da kyau a ƙara masa siminti ya zauna da kyau annabi ismaila da ya dawo ya tambaye ta akwai mun yi bako ta ce mun yi bako eh, ya ya bakon yake ta masa bayanin yadda bakon yake ga yanayinsa ga kaza da kaza da kaza da kaza sai babu shakka kin san shi ko ce ban san shi ba sai to wannan shine annabi ibrahima khalilur rahman da ke jin labarin sa nan to shine wannan Baba ke kenan ya ne ya faru ya ce ya tambaye ni game da gida nace alhamdulillah kana kokari wurin kula da gida to sai ya ce mun in gaya maka wannan kofan ɗakin ka gyara shi da kyau ya zauna da kyau ta daga nuna masa kofan ɗaki tana gwada masa a gyara sai ta ba kofan ɗaki ke nufi ba ke ce yake nufi na ya ce kan ne jira na rabu da ke na ƙara ainihin rike ki da kyau ke mata zama ce ke mata zama ce kin ga mata da take da rufin asiri take rufa asirin mijinta wannan rufin asirin da take wa mijinta ya haifar mata an ce ta zauna a gidan saboda haka ta zauna a ta zauna a gidan kun ga annabi Isma'ila mai biyayya ne iyayensa kowa mai biyayya bane mai biyayya ne iyayensa kowa mai biyayya bane mai biyayya da iyayensa mai biyayya da iyayensa babu shakka mai biyayya da iyayensa kun ga kenan kenan wa Isma'ila annabi Isma'ila yana daga cikin ainihin mizar annabi Isma'ila ganin daman Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul baqara da shi da babansa ne suka tada ainihin ginin ɗakin Ka'aba الله يتي وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم جزاكم الله خيرا الله يتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كأمة يا مسلوك النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ya zo yana ɗaga foundation tushen ginin ɗakin ka'aba wa Ismail shi da ɗansa annabi Ismail eh babu shakka annabi Ismail ya kai matuƙa wajen daraja a gurin Allah yanzu duk duk sallar da muke inda muna kallon ɗakin Ka'aba da annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail samun lada suke gurin Allah tabaraka Ta'ala. kai wannan lada ai tun daga zamanin ba har zuwa yau ba maganar wanda ya je gurin ya yi sallah ba ko ya yi dawafi ba a'a tun daga nan idan kai kabbara kika kalli ɗakin ka'aba suna samun lada akai za ki kirga musulmai nawa ne yau a duniya aƙalla mun kai mutum biliyan guda da miliyan ɗari uku ko ɗari hudu da wani abu zallan musulmi a duniya masu kallon ɗakin ka'aba suna sallah da farillan shi da nafilan ki kullum suna samun lada Isma'il kenan Isma'il kenan alaihi salatu wassalam mutum ne wanda ya zama ne yayi kokari wajen tarbiyyan gidansa yadda ya kamata mutum ne mai kiyaye alkawari mutum ne mai tsaye da sallah mutum ne mai zakka a cikin sotu maryam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fil kitabi isma'il hmm. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يعني قائل ونم زي زم عينين مرضيا أبو الله زي زم يدجي أبو الله الله تذكر في الكتاب إسماعيل ba su labari a cikin Qur'ani labarin Annabi Isma'il innahu lalle shi Annabi Isma'ila kana sadiqal wa'adi mutum ne wanda in ya alƙawari cikawa yake yi Ba ya taɓa alƙawari innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyya kuma manzon Allah ne kuma annabin Allah ne wa kana ya'muru ahlahu ya kasance mai umurtar iyalansa bi salati da sallah wa zakati da zakka wa kana inda rabbihi mardiya shi ɗin a gurin Allah mahalicinsa yardajje ne in kin kiyaye wannan Allah zai yarda da ke in kuma Allah ya yarda da ke aljanna zai baki kana sadiqal wadi cika alƙawari cika alƙawari in kin san ba za ki iya ba kar ki ɗauka abinda kuma kika ɗauka ki yi ƙoƙari ki yi ƙoƙari wajen cikawa ana gadi ku rasulan kan ba za ki zama rasulan ba nabiyan ba za ka zama nabiyan ba domin an rufe akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah bai taba turo wata mace ta zama abin nan ba amma abin da kika samu na ilimi ki hau kujerar annabta wajen wakiltar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sakonnin Allah tabaraka wa ta'ala a duk inda kika ga mata sun taru to ko da kalma ɗaya ce za ki iya jefawa ki jefa ko gidan biki ne aka taru za a yi ado za a yi buɗan kai to ki ɗauki minti ɗaya cikin wannan lokacin dama jama'a da Allah ku yi haƙuri ga wata ga wani minti ɗaya da Allah da an jefo miki aran kunne to kar ki ɗauka musu lokaci in ba ka ba za su saurare ki ba ki jefa eh wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda aka zauna aka bai talati to Allah tabaraka wa ta'ala na sa albarka a gurin me yasa za ki yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin gama sai ki tafi Kin in dai ba musu kalma guda daya ki dauki wata magana guda daya ko hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ki yi bayanin minti biyu ko minti uku kar ki dauki dogon lokaci dan in kin wuce wannan abin da suke jira din nan na shirme ba za ba za ba za su tsaya saurare ki ba ana gane ko eh ki ce musu hadisi ya tabbata imam bukhari ya fada shi annabi ya ce inni anhaakum an zuri na hana ku yin ƙarya annabi ya hana ƙarya kuma ƙarya ba sufan mutanen kirki ba ne ƙarya sufan mutane mutane mutane wanda ba mutanen kirki ba annabi baya ƙarya sahabbai ba sa ƙarya manzanni ba sa ƙarya kowa mutumin kirki gaskiya yake yi to duk wanda yake son ya zama tare da annabi a aljanna to ya zama mai gaskiya Allah ya sa mu zama masu gaskiya kin jefa wannan kalma in kika yi wannan bayan kin kasance mai cika alkawari kin kasance mai isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala sannan bayan wannan wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati ya kasance mutum ne mai umurtan iyalansa da tsaye da sallah da ba da zakka ya damu da ai sallah a gidan sosai wasu fa daga cikin ku ban ce duka ba amma akwai wasu wanda suna tsoron su cewa ‘ya'yansu su yi sallah eh, in ta ce mata tashi ki sallah ta ya ɓaci sai ta yi gum da bakinta shi aini dai na gaya miki in dai biki ba shi nan, Allah ya sani ba abin Allah ya sani eh abin ba ina nufin Allah zai halitta abin da ake yi bane amma dai abinda da ake magana a kai, wannan maganar taki ba za ta bada bayani a gaban Allah ba ba za ki je gaban Allah ce ya Allah ai na gaya mata sai ta ki sai yi shiru ta ce za mu zo gaban ka eh kun zo iso gaban ka tabbas in ta dauke miki kuɗi ya ke da ita sha su ko ba ka ba ta dauke miki kuɗi amma da yake Allah ne ba a bai su jira ba shi ke da sai kika shiru saboda haka umunni da sallah wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati da kuma ba da zakka to wannan abin da annabi Isma'il ya yi wa Allah sai Allah ya zama ya yarda da shi ke ma in kina bukatun yaddar Allah ta tabbata a kanki to ki kiyaye wa'annan Allah ya taimake mu to shi ya sanya da Allah yake ambata a cikin annabawa guda goma sha takwas nan akwai wata gaba da Allah ya annabi ya ambaci annabawa guda hudu a cikin su akwai annabi Isma'ila Allah ya ce wa Isma'il wa Isma'il wal yasa wa Yunus wa Luta wa Isma'il wal yasa wa Yunus wa Luta hmm. wa kullan faddalna 'ala al-'alamin annabawa takwas Allah ya ambata ko ina ya ambaci annabi sai ya bayani bayanin wani bayani mai kyau akan wannan annabin irin bayanin da annabin ya ke ɓanta da wannan akan sauran watakila annabawa kan wannan Allah ya ce wa Ismail ambata musu labarin annabi Ismaila wal yasa da labarin annabi al-yasa'u wa yunusa da labarin annabi yunusa wa lutan da labarin annabi lut Allah ya ce wa kullan dukkan su faddalna ala alamin mun fifita sa kan dukkan duniya gaba daya wannan gaskiya ne kun ga annabi isma'ila ta yi wani shi baban gaba annabi ibrahima eh baban sa annabi ibrahima an fifita shi akan akan annabi isma'ila wannan gaskiya ne to amma abin da ya faru shine Allah ta'ala da ya daga annabi isma'ila sai ya fidda annabi muhammadu a cikin zuriyarsa tun da ya fito cikin annabi ya fito cikin zuriyarsa ya fifita kan sauran koyon fifita ba ya yi bilbo ya dagu akan sauran ko bai ɗagu ba ya ɗagu akan sauran ya ɗagu akan sauran wa kullum faddalna alal alamin Allah ta mun daga shi akan dukkan duniya gaba ɗaya saboda an fidda annabi Muhammadu akan a cikin zuriyarsa saboda haka wa Isma'ila da mun yi wahayi wa annabi Isma'ila ji Allah wa Ishaqa mun yi wahayi wa annabi Ishaqa ji Allah tabaraka wa ta'ala annabi ishaqa kanin annabi annabi isma'ila ne annabi isma'il na gaba da annabi ishaqa suka ce da shekaru goma sha biyu kaninsa ne na can baya sosai ko mu gane ba eh in aihuwa na shekara biyu ne to kenan ya akwai kanne guda biyar ko shine kaninsa na shida kenan ma kaninsa ne can baya da nan sarar ta yi haƙuri sai Allah tabaraka wa ta'ala yi mata kyauta na wannan ɗa albarka a cikin nan cikin zariya zariyati Allah ya ce hal zai zaidu haka ne ko da halaka hal ataka hadithu dhayf ibrahim al mukramin haka ne iz dakhalu alayhi fa qalu salama hmm. qala salamun qaumun munkarun wani lokaci ne Allah ta'ala ganin damansa sai turo wasu mala'iku za su je su kifar da garin annabi lutu a lokacin annabi ibrahimu na raye a lokacin ba a haifi annabi ishaqa ba annabi isma'ila an haife shi amma suna makka da babarsa sai Allah ya turo mala'ikun nan suka biyo ta gurin annabi ibrahima abin da ya kawo su girma da daraja da matsayi na nana sarra haƙun ta na jiya da muka faɗa ko shekaru da muka faɗa Allah ta'ala sai da ya turo annabawa su gaya mata za ta aihu mala'iku aka turo ta riga ta girma lokacin shekaru sun matsa mijin nata ma ya riga da ya girma kuma bayan wannan tana da matsala na biyu shine ciwo da bakararanci shine ba ta haihuwa juya ce ita kun gane matsayin nan kuwa in kika yi haƙuri wallahi Allah in ya ɗaga ki ya tashi fifita ki sai ya gaya wa duniya ya fifita ki aihuwa za ta yi fa madadin kawai Allah ta'ala ya sanya mata sha'awar mu'amala da mijinta ya samu mata sha'awar mu'amala da ita su yi mu'amalar a wannan maganar bata isa ba sai an turo mala'iku cikin mala'iku ma har da mai gidan gaba ɗaya mala'ika jibrilu dan a zo a gaya mata za ta haihu alherin Allah ya gaishe ki yana nasara ku na ga wata na kada kai an ce <laughs> yi kokari ku haɗa wata samun aljanna ya ji gaya mata sana ina cikin labarin ki wallahi a duniya an gurin tsakon da ne an gaya mana ina ta neman mu haɗu a ce za mu haɗu a nan gurin Allah kina da nasin na'im ne ko ma'awa ko fiddausi aiki yi kokari sosai kin gani abin da ta yi juriya da haƙuri ko ba ka bane da ba wa miji shawara ya ƙara aure eh saboda ke ma ki ba shawara ya kara saboda haka da suka zo sun iso ga annabi ibrahima izdakalu alaihi suka shigo Allah ya ce hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim nan masu girma daraja ya zo ma kuwa ka san me ya faru izdakalu alaihi yayin da suka shigo gare shi faƙalu salama suka ce aminci gare ka ma'ana assalamu alaikum qala salam yace aminci ya tabbata a gare ku qaumun na mutane da ga ku sabbi ban san ku ba ita ga ina ku fito ban san ku ba wallahi sai mene فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فقال فراغ إلى أهله فجاء فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون الله تعالى كده عليه إبراهيم يقنزو سنة زوا دائما متن كريمي babban mutum ne mai daraja mai karimi mai karimci haka duk annabawa suke kowane annabi karimi ne akwai yawan kyauta akwai karɓan baki saboda haka suna suna isowa da ya musu barka da zuwa ya ajiye su sai ya bazama gida kawai ya je aka samu ɗan baraki aka yanka lokaci guda aka soya aka gyara ya kawo musu ya ce ala ta akulun bismillah ku ci mana faƙala ala ta akulun ba za ku ci ba bismillah sai bai faru malakun na'am ma lakum la tanfiqun saboda haka sai ci ba Allah ya ce a can gurin falamma ra'a aidihi aydiyahu فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق الله أكبر ومن وراء إسحاق يعقوب <laughs> قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله <laughs> Rahmatullahi wa وبركاته alaikum أهل البيت يعني. إنه حميد مجيد ياي inda ba yin tafsiri bane sai ce ba da ya ci gaba kawai saboda haka bayan an yi wannan maganar da annabi ibrahima ku ci abincin nan ku ga nama ga ruwa ku ci annabi ibrahim ya ga hannunsu ko motsi ba ya yi bare ya sakan nama wata har magogoranta ya fara tare yawu ta ji labarin su nama ku ci mana ya ga ba ci ba kuma sun tsaya sun zira masa idanu sai ya firgita fa a wata khifa sai ya boye sai ya tsora boye boye sai ya boye tsoro hankalin sai tashi da suka gane ya fa firgita sai suka ce masa ya ta kafarka da tsoro inna ursilna ila qaumi lutin an turo mu ne zuwa ga gidan zuwa ga garin annabi lutu za mu je garin za mu je mu yi musu ainihin za mu je mu yi wa garin gaba daya da malmalan bala'i za mu saukar da manyan bamamamai a garin za mu mutsuke garin gaba daya wa mura'atuhu qa'ima matar adam ibrahim na nasara tana tsaye a gefe guda dan ta ga mijinta ya shiga cikin wani damuwa sai ta koma gefe guda tana tsaye tana jin su da sai za a je a halakar da mugaye hikat malaman suka yi fasara guda biyu hikat wasu suka ce sai ta yi murmushi ta yi dariya wasu suka ce hikat sai haila ya sauko mata a lokacin suna jin wannan fara'ar tata da dariyar nata fa na hadi ishaqa sai aka mata albishir ke zaki haifi annabin Allah annabi ishaqa ba annabin ishaqa ba kadai wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaqa ma to shi annabi ishaqa zai aifa miki jifa jika annabin Allah annabi yaquba sai take mamaki qala take cewa a alidu zan haihu wa ana ajuzun alhali na riga na tsufa wa hadha ba ali shekha kuma ga mijina shi ma ya riga da ya tsufa ya za a yi haihu qalu suka ce na min amrillah al'amarin Allah ne zaki ba makin wannan rahmatullahi rahamar Allah ce wa barakatuhu da albarkar Allah alaikum akan ku ahlul baiti ma abuta wannan gida a ce in Allah ya ambaci annabi da ahlul baiti to yana ina nufin iyalinsa ita take fara shiga cikin magana ba kamar yadda wasu ke cewa ahlul baiti banda matan manzon Allah ba sallallahu alaihi yake su kwakwalwar su takwanci mutum da gidansa a ce yau banda matarsa a ciki domin banda matar waye mai waye waye waye waye iyalin to saboda haka Allah ya sa aka masa albishir da za ta haihu Allah ya kaddara ta haifi da sunan dan Ishaq sunan dan Ishaq eh, a cikin nan zariyati Allah ya ce aka mata albishi da ɗa mai cike da ilimi wanda yake ba tsawon ilimi shi wancan annabi Isma'ila ɗa mai haƙuri wannan kuma ɗa mai ilimi ba wai shi annabi sa haka bai da haƙuri ba ne a'a yana da haƙuri sosai amma ilimi ya fi yawa sama da haƙuri a cikin harkarsa shi kuma annabi Isma'ila ba wai bai da ilimi ba ne a'a yana da ilimi amma kuma yana da haƙuri sama da inda ke tsammani sai aka ambaci wancan da haƙuri aka ambaci wannan da ilimi to wannan ta kunga annabi ishaqa kenan to shi annabi ishaqa baiwar da Allah ta'ala ya maka ya aiki da annabi yaquba annabi yaquba ya aiki da annabi yusuf kusan daga kansa in kuka ɗauke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani annabi da ya zo kuma a bayansa a cikin zuriyar annabi ishaqa ne su annabi musa duk yan zuriyar ne su annabi haruna duk yan zuriyar ne su annabi zakariya su annabi yahaya dukkan su baki daya yan zuriyar annabi ishaqa ne wannan karamin mutum ne karamin mutum ne wannan ba karamin mutum bane ba karamin mutum bane saboda haka Allah ta'ala ya ba wa annabi yayi wahayi wa annabi Ibrahima da annabi Isma'ila da annabi Ishaqa Allah ya ce wa Yaquba da annabi Yaquba Allah ya yi wahayi wa annabi Yaquba annabi Yaquba shine mahaifin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabi annabi Yaquba shine dan annabi Ishaqa shine dan annabi Ishaqa gaskiya ne annabi haka Allah ya ambace shi annabi yaquma Allah ya ambace shi a cikin jerin annabawan nan na cikin suratul an'ami Allah ya wa habna lahu ishaqa wa yaquba alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نعم. إن ربك حكيم عليم يعني ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا نعم. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومن موسى وهارون الله أكبر وآتينا وكذلك, وكذلك نجزي المحسنين جزاكم الله خيرا Allah ya ce wa habna lahu mun bai wa annabi Ibrahim ɗa Ishaqa shine annabi Ishaqa wa Yaquba kuma mun bai mun jika annabi Yaquba kullan hadaina dukkan su shirya da su inji Allah ma'ana kenan duk waɗannan ba taɓa yin wata rayuwa ta jahiliya ba wannan kuma dukkan annabawa ba su yi wannan ba wato an ambaci wannan saboda wasu na dingina rayuwa na bautan na ainihin bautan gumaka ko kuma tallan gumaka wa annabi ibrahima Allah ce dukkan su kullan hadaina mun shaida da su Allah tabaraka wa ta'ala mun da Allah ku dubi irin wannan silsila zahabiyya annabi Isma'il annabi Ibrahim annabin Allah annabi Ishaqa annabin Allah annabi Yaquba annabin Allah manya kenan idan kika yi wa Allah abin da ya kamata Allah sai baki zuriya nagartacciyar zuriya eh, tsayayyen zuriya wacce za ta daga sunanki ko da bayan baki annabi yaqub alaihi salatu wassalam mutum ne wanda Allah baraka wa ta'ala ya ambace shi da ilimi sosai a cikin sotu Yusuf Allah ta walamma da kalu min haythu amarahum فلما دخلوا min حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون جزاكم الله خيرا Allah تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يا abuhum yayin uwan Annabi Yusuf wanda suka wurga shi rijiya ɗin nan da suka zo za su shiga gurin Annabi Yusuf bayan ya samu mulki min haiz amarahum abuhum zan sun zo shiga ta hanyar da babansu ya ce musu shiga Allah ce ma kana yuguni anhum um, min Allahi shay'a ummi shay'in wannan haka ne ko wannan shigan da za su yi wa annabi Yusuf ta inda babansu ya ce su shiga dinnan wannan bai yace kare su ba daga wani sharri in Allah ya rubuta musu illa hadisan fi nafsi yaqub qadaha kai dai damuwa ce da annabi yaqub ke da ita su zuciyarsa ya gaya musu sai Allah ya yi yabo kan annabi Yaqub Allah ce wa innahu ladu ilmin annabi Yaqub ma'abucin tumbatsatsan ilimi ne inji Allah mutum ne wanda ya kai matuƙa wajen ilimi a cikin al'umma in aka ce wa innahu wa innahu la min ahli ilmi to yana da ilimi kenan wa innahu la alimun shi ne ilimi ne amma aka ce la zu ilmin iliminsa ya kai ƙololuwa gaba ɗaya in aka ce wane wa innahu zu malin to me kuɗi ne ba kuɗi na gaba gari ba kuɗi sosai ya zauna sosai wajen dukiya to Allah mai ilimi ya ce annabi yaqub wa innahu zu ilimin shi annabi yaqub ya kai kololuwa wajen ilimi inji Allah tabaraka wa ta'ala lima allamnahu Allah kuma yace duk duk ilimin sannan mu muka san masa inji Allah mu muka san masa inji Allah tabaraka wa ta'ala ai ilimin sa ne cikan iliminsa da iya fasaharsa ne lokacin da ɗan annabi yusuf kenan yazo ya bashi bayani akan mafarki da yi Allah ta iz qala yusuf li abihi ya abati qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin sai ba hijin yace masa ne qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kay بعيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي كأنبتا وجماعا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال يوسف لأبيه يعني عند النبي يوسف يا بابانسا lokacin annabi yusuf na karamin يارو da ya mafarki sai ya zo ya zauna gaban babansa ya ce baba ni ra'aitu a ahada ashara kaukaban na ga taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa wal kamara da rana da wata hum li sajidin na ga su suna mun sujada daga yin wannan farkin da ya gaya masa baban da yake mai cikakken ilimi ne Allah ya bashi ilimi har ma fasara mafarki sai ya gane wannan dan Allah zai fifita shi akan sauran yaran gidan ya gane haka ya fahimci haka to sai ba shawara yace masa ya bunayya ya kai dana la ya ka ala ikhwatika kar ka bada labarin mafarkin nan naka akan yan uwan kar ka wa yan uwanka mafarkin nan kar ka yadda ka tarin yan uwanka yayin ka ga musu fa yakidu da kaida ka samu dauka ne a gaba to ina tsoron kar su shirya maka makirci to in ya faɗa masa wannan ya bar shi kawai daga ranar zai kulli yan uwansa da gaba zai ji mutanen banza ne ashe to iliminsa sai ya gwada masa ya kamata ya kawar da wannan daga zuciyar annabi yusuf sai ce amma ba wai za su ma wannan bane saboda ganin daman su a'a akwai wani mugu wanda aka jira aka jima ana rigima da shi shine iblis shi zai sa su yi wannan aikin ba don san su ba inna shaytana lalle shaydan lil insani game da mutum duwo mubin abokin gaba ne a fili saboda ka in ka ga sun kulla maka makirci to karka kulle su shaydan ne ya sa su yi wannan aikin mun ji wannan ilimin kuwa mun gane kuwa yanzu ke da ƴaƴanki ne fa ɗaya ɗan zai wa ɗayan ba daidai ba amma ba za ki iya ce masa ka yi haƙuri aikin shi ɗan ne ba sai dai ki ƙara zuwa zina cewa ai shi mugu ne wallahi ai mugu ne wannan yayin naka baya ya sarka a'a annabi su ce inna ba annabi yaqub ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin to wannan shine ilimi ka iya isar da sako yadda ya kamata kuma tarbiyya yadda ya kamata wannan shine abin da annabi yaqub ya gaya wa ɗansa to haka lokacin da ya zo barin duniya sai da ya tsaya ya musu magana kan aqida da tauhidi ya musu wasiyar da ya kamata da ya kamata ya musu da ta kamata ya musu Allah ta'ala ce an kuntum shuhada كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك أولئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نعم. ونحن له مسلمون جزاكم الله خيرا الله تعالى أم كنتم شهداء هنا nan ne idh hadara yaqub al a yayin da mutuwa ta zo kan annabi yaquba a yayin da ya ga alamun mutuwa sun fara isowa kansa ya ga yanzu kan lokaci yayi na barinsa duniya sai ya tara ƴaƴansa ya ce musu mata abuduna min ba'di me za ku bautawa a bayana kun ga ya wasiya wa ɗansa a farkon rayuwa ya kuma yi musu wasiya gaba ɗaya lokacin barinsa duniya to wannan cikan ilimi kenan ka tsaya kan aƙida kuma ka tsaya ki tsaya da damuwa da ƴaƴanki wannan alaman kina da ilimi kenan ba ilimi bane dan kin gama haddan komai da komai amma ƴaƴanki biki damu tarbiyyar su ba wannan baki da ilimi sai suka ce na abudu ilahaka zamu bauta wa ka wa ilaha aba'ika wanda shine Allahn iyayenka Ibrahima kakanka na sama annabi Ibrahima wa Ishaqa babanka annabi Ishaqa wa Isma'ila da ainihin abin nan ka annabi Isma'ila za mu bauta wa Allah da suka bauta wa ilahan wahidan Allah guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun ko za mu sallama mu zuwa gare shi to wannan ke gwada mana kin ga abin da muka karanta a yau tarihi na annabi Ishaqa bangaren tarihin annabi Ismaila da tarihi gajeruwa na annabi Ishaqa da kuma annabi Yaqub alaihi salatu wassalam wannan shine darasin mu na uku a wannan sura din gobe za mu dora darasi na hudu a wannan aya din ta insha Allahu karim abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ba mu lada akai wani kuskure Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana sannan bayan wannan akwai wata nake son kuma ta addu'a an gare ku eh ta aiko mun da sako sosai eh, ta saba aikowa da sako kowane kowane azumi wannan azumi ma ta aiko da sako muna fatan Allah ya saka mata da alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya ta da gidan aljanna Allah ta'ala ya saka ta gajiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nagarta mata zuriyarta yadda ta fitar ta bayar ya Allah karka bar gurin yamti ya Allah ka ninninka mata ya Allah ka ninninka mata ya Allah ka ninnin majuma ta ku kuna mun hasa zani to Allah ya saka muku da kuma lokaci ayin Allah ya saka muku da alkhairi الله يسجي على خيرين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to mana sai gobe Allah kai mu